بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه بيوم كاد مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما wannan sura an ce mata suratul ma'arij saboda cikinta akwai magana cewa ta arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi shi yasa aka ce mata suratul ma'arij ta'ala sa'ilun wani mai roƙo ya yi roƙo bi azabin wake da azaba mai aukuwa mallamin sa na yi ta inda ɗakin ka'aba kun ga yanzu kwasta masarari sai ka tambaya ina wani a ce ai sun wuce yau sun wuce ina sun wurin umra su ta inda ɗakin nan su yi addu'a su roƙi Allah gafara su roƙai rahama su roƙai abin arziki na duniya da na lahira domin in an ka ce an ka yi addu'a Allah na ansawa to kun ga wannan wurin to can na malamin su ya tafi yayi addu'a yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama' aw tina bi azabin alim yace ya Allah in kana hadha huwa al-haqqu min indika idan qur'anin ga gaskiya na daga daga wurin ka to ka san da sani ba mu bi duk abin da zaka yi kai fa amdir alaina in ka isa kai mana ruwan duwatsu min as-sama' daga sama duk tsawon wa su jijjihe mu kashe mu wa amir alaina hijarata min sama a wace na bi azabin alim ko ka zo mana da azaba wanda a mai radadi sun ka ce in Allah ya isa shi musu wannan addu'a ta mallamin su kai inda aka ansa addu'a inda aka ansa addu'a ku ba saboda karba addu'a da aka yanzu ku dibi ko nawa aka kashewa zuwa wajen abin nan umra din nan kusa abin nan miliyan bakwai kusan miliyan bakwai wani ma da guzuri ne ya ma miliyan bakwai umra da azumin ga wani da guzuri ne ma ya miliyan bakwai amma ku sai saboda muhimmancinta wai can na mutumin nan ya sahi da ya san tana da muhimmanci can na ya addu'a ya ce ba su bai musulunci Allah ya daɗe bai kashe su ba to addu'a can karɓar bata yana gama Allah ya ce an ansa sa'ala sa'ilun mai tambaya mai roƙo ya yi roƙo bai azabin wakin da azaba mai aukuwa waqi'un za ta aukulil kafirin ga kahirai laysa lahu laysa lahu dafi' babu mai ture ta lalle za ta sauko babu wanda zai ture ta min Allah daga Allah za ta sauko zulma ariji wanda adda matattakalai wato matattaka inda aka tattakawa a hawo zuwa sama arjul mala'ikatu mala'iku tana hawa zuwa sama zuwa wurin Allah war ruhu da jibril shine ruhi shi ma yana hawa ilaihi zuwa wurin Allah fi yawan cikin yinin kiyama kana miqdaru 50 alf sana yinin da tsaunai ya kai misalin shekara 50 na duniya to shi mai mai addu'a shi na yake ayi mai a ce mai amin yana addu'a ayi mai amin Allah shi kawo azaba Allah ya ce to da annabi ya ki hankuri fasbir sabran jamila ka yi hankuri hakuri mai kyau Cita ita matsala kowace iri hankuri ta kaso duk abin da ka ga kanka ciki ne ka yi hankuri ka ka ɗauka kamar kai ɗaya na adda matsala ba kai ɗaya adda matsala ba duniya haka nan take babu wanda adda abin da ya kaso duniya yanzu kuna ganin Najeriya babu ɗan talikin da ya kowa daraja cikin Najeriya ga duniya bisa ga shugaban ƙasa kuna jin ɓace-ɓacen da aka yi mai ana ta yi mai mara kyau Hmm. to idan shugaban kasa bai samu abin da ya kaso ba to wani na kuka zata ya samu abin da ya kaso to duniya haka nan take ba mai samu abin da ya kaso fasbir don haka ka yi hankuri don ka gaba ka samu abinci ba ai gara ka rasa abinci wani bakin ciki da samuwa ta gara ka rasa abinci rashin abinci ya yi sauki inda ka tsere ma wannan bakin ciki to ka yi hankuri don halin da ka ga kanka ciki ka yi hankuri yan samu na kaga ba kai ba ka yi hankuri wani na can ya yi ka rashin samu kuma ya yi hankuri in lahiya ta kaga baka ka samu ba ka yi hankuri wani na can ya yi ka rashin lahiya kuma ya yi hankuri in wata damuwa ta in matsalar ɗiyata in matsalar mata ce in matsala abokan kasuwanci na ka yi hankuri wani na can da wadda ta hita ka kuma ya yi hankuri ka yi hankuri sabaran jamila hankuri mai kyau wanda babu kasawa ciki innahum yarawnahu ba'idan su kare suna ganin ranar kiyama suna ganin ta ba'idan wato tana da nisa ba su san duk abin da anka ci zai zo to kusa yake ba duk abin da anka ci zai zo to abin nan kusa yake ku diba ku ga lokacin da an kai zaben yan eh, siyasa ku diba ku diba ku gani yanzu gashi na ana shirye-shiryen wani zaɓe lokaci har yayi duk abin da an ka iyakance an ka ce zai zo to kakka gani ta ta yake kullum ma huwa atin qaribun duk abin da an ka ce zai zo to kusa yake saboda haka annahum yarawnahu ba'ida su suna ganin yinin kiyama ne sai yake wannan rahu qariban Allah ya ce mu ko muna gani ne kusa yake yawma takunu as-samaa'u kal muhd ka ta ranar da sama za ta kasance kamar darma narkaka wata kunar Jibadu, duwatsu ta zama duk ƙarhin ga na duwatsu ta koma kal'ihini kamar gashin awaki wanda an kadar da ke iyakar ke nan. wala ya talo hamiman hamima masoyi rannan bai tambayan masoyi rannan babu masoyin da ka cewa ina wani rannan babu masoyi kowa kai ne ɗaya sani kai ne ɗaya ka ba mai son wani yau bastaru na hu yau bastaru na hu يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وبسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إلا لذا نزاعة للشواء تدعو من ادبر وتولى وجما'a fa'awa. Wato, wala ya salu hamimun hamima babu wani masoyi da ka tambayar masoyi ne ranar kiyama, kuma ya basaru nan suna ganin masoyan ma. amma ba mai yawa wani magana kowa ba ruwa ne da wa. Ya wadda mujirma wanda an mai wanda ya tau yana kai riran nan, zai yi burin lauyar ta dimina azabi yau mai idin da zai samu dama shi ya fansa da ga azaba wannan ne bi banihi da ɗiyanai inda ya san wanda zai ya ba da ɗiyanai shi a tsirar sai da duk ya ba shi su ya ce a kai su wata shi ya tsiri wa sahibati wa akhihi inda ya san wanda zai ya ba da sahibati mata tai wa akhihi da dan uwa ko guda nawa na yan uwa ya ce duk a kai su wata shi ya tsiri in ya san wanda zai zai wa fasilati allati tuwi da gaba sai wanda take taro shi in ba haushe na da ya san wanda dai shi ba da hausawa duka akai su ta shi ya tsere da yayi kai abin ya wuce na waman fil adda jami'a inda yana iya bayar da duk wanda a duniya ce Allah ka kone kowa ni ka tsere da ni inda ya san in ya bashe su ana an sashi a tsere da shi sun mai ji sannan Allah ya tsere da shi da yayi kun ga don ku san kowa babu ruwa kowa yana iya basuwa a halaka shi shi don ya tsira Allah ya ce kalla kowa ba a ansa naka babu wanda za ka ba su na halaza, wutar laza ita ce makomarka kahiri ba wutar laza ita ce makoma ta naza'atan mai cirewa lishewa ga fatar kai ita da an kada mutum cikin fatar kai ne ta kokari ta wada ɗibiyar abin da ya taba kan mutum ko kuji zahin da ake ji ita kawai abin da take jira a kaɗo mutum ta cire fatar kai don ta shiga cikin kwakwalwa ta ta kama babbaka ta da kyau ta da'u adabara tana kiran wanda ya ba da baya wata walla ya da kai ga sha'anin addini ana kira ne ga Allah ya ƙi, to irin su su taka kira da ta ce mutu ita da kanta ka kira ne ilayya ilayya ganinan ganinan taho man adabara wanda ya ba da baya wata walla ya da kai wa jama'a ya tara dukiya fa a ayata cikin jaka ya kulle abi ta ya rubi bai taimakon mutane kaka yadda ka zama ciki kun ji wanda ka shigarta man man adbara wata walla waje ma auka wanda ya kawo da kai ya ba da baya kuma ya tara dukiyar ga ya sa abi ta jaka ya kulli don haka in ka samu kakka kai gida ka aje ɗibiyo na kai gida ka ɗiba kuma ɗibiyo na ba mutane ka ba su kakka kai gida ka aje ɗibi na ba mutane ka ba su sannan ka ɗibi na kai gida ka kai gida amma komi ka ɗauko komi ka samu gida kai dai komi ka samu gida kai dai to kai hattara alama ta nuna abin nan kana da makoma mai haɗari <coughs> Allah ya kare mu innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون فإن الإنسان للي متون خلق أهل أهل التشي متون أهل التشي ما يوم halu wanda adda faɗai kwarai shi mutum da ma Allah ya riga ya yi shi da faɗai kwarai haka Allah ya mutum faɗai gare shi idan masa sharru in abu na shiri ya samu an sai ya kasa hankuri saboda faɗai ne ga abin da ba wannan ba wa idan masa khairu in ko alheri ya samu manu'an sai shi hana ma kowa kun ji al'adan mutum babu wanda ka tsere mu wannan al'ada sai wanda ya bi karance karance masu zuwa yanzu an halitta mutum da son kwaɗayi an yi shi mutum da mutum kwaɗai gare shi sannan in alheri ya samai rowa gare in sheri ya samai rashin hankuri gare shi illa almusalli na sai wanda sun ka tsare sallah da kyau su za su fita daga waccan abin da ɗabi'a ta halu ta rashin hankuri ita sallah tana taimakawa tana sa wa mutum hankuri saboda haka ku yawaita sallah ba sai sallah a farilla ba ku yawaita sallah ba sai ta farilla ba yanzu azumin ramadana muke to kai kai kokari ka yawaita ibada ciki ne fiye da yadda ka saba amma ko ramadana ya wuce to ku yi ta aikata ayyuka alheri duk lokacin da Allah ya taimake ka ka samu dama to samu wani ɗan wuri ka keɓe ka ce Allahu akbar ka yi gwargwadon da kaka iyawa in kana iya jan doguwar sura ka ja in ba ka iyawa ka ja ƙaramar sura duk abin da kaka iyawa shi kaka in kana iya jan doguwar sura ka ja in ba ka iya ja ka ja ƙarama abin da qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas wal asr inna a'dayna kai tai gwargwadon wa da kaka iyawa ka yawaita sallah sallah tana maganin waɗancan miyagun ɗabi'u da kun ka ji an wasu illal musalli na sai masu sallah su ɗaya ka tsere ma waccan miyagun ɗabi'u Allah zai nawa ala salatiyan da'imu na wayanda ke dawama ka sallar idan kacce idan ce za ka yi sallah to ka yi ƙoƙari kuma kullum kullum kakka fata kullum ko raka'a nawa kacce za ka yi ka zama da'iman abin nan da'iman ko yaushe allazi nahu ala salatin da'imuna wa'inda ka dawama ga sallar su ko yaushe sallah ta farilla sun dawama gare ta sallah ta nafila sun diban makansu wanda suka iya dawama gare ta radda ka samu dama idan ka yi alkawari za ka yi nafila a biyu lokaci kaza kullum to radda duk ka samu dama kana iya yin ɗari ma in kana iyawa amma dai ba suna an na da'imai ba su wannan tsare da ka samu dama na amma dai waɗanda za ka yi kullum kullum ka ɗibi yan kaɗan waɗanda kaka iyawa kullum kullum sai ka samu alheri da kullum kullum wallabi na biya amwalin haƙƙon waɗanda cikin dukiyarsu kuma dukiyarsu akwai haƙƙon haƙƙi ma'alumin sananne litta'ir ga wanda ya roƙa wani maharumi da wanda ya haramta ma kai ne roƙo duka haƙƙi na ga wanda ya roƙa da wanda ya haramta ma kai ne roƙo duka wannan haƙƙi ga dukiyar kowa akwai shi ga dukiyar kowa akwai shi ga wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba a ya hamsin ha dukiya ta don san da sani ya hamsin dukiya ta ha kaka ce banda kuɗi ya hamsin dukiya ta fato ya iske ka da ya hamsin ga hannu ya anshe ta kuna tasowa da shi kowane na kuna tasowa da shi saboda kaka ce baka da kuɗi abin amwalu dukiya ya hamsin kuma dukiya ta to ga dukiyarsu akwai haƙƙi wallazi na saddiqu na biyo madina kuma waɗannan da suke gaskantawa da ranar kiyama sun yadda ranar kiyama gaskiya ce wallazi na hum rabbi ya rabbihim mushrikuna waɗannan da suke jin tsoro game da azabar ubangijinsu inna azaba rabbihim ghayru ma'mun lalle azaba ubangijinsu ba a amince mata azabar Allah ba a amince mata da yawa inda aka zatunta ba nan taka tahowa ba inda aka zatunta ba nan taka tahowa ba saboda haka ka yi ƙoƙari gwargwadon wanda kaka iyawa ka ga cewa ka kare kanka daga azabar Allah gwargwadon iyawarka wallazi na wani furujihim والذين هم da حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لفروجهم حافظون كما عندك سريعا فرجو جنس سري فرجو da دكاو wato kada ku yi zina kada ku aza kanku ga abubuwan da ka jawo muku zina kalle kalle da komi wanda ka kawo muku zina ku kauce mai gurgudun iyawo to wayanda ke tsare farjojinsu illa ala azwajin ba su ada shawar sai ga su na aure aw ma malakat aymanun ko ga abin da dama su ta mallaka bayan su waɗanda sun ka mallaka to waɗanga kan fa inna hum ghayru na waɗanga ba a zargin su wa man ibtaga gawara, a zalika wanda duk yan nemi ya biya bukata ce ba ga mata ne ba ba ga bayi ne ba to ba ko mulawadu aduna waɗannan sune masu ƙetare haddin shari'a zuwa ga abin da shari'a ba ta halitta musu ba wallazi na wani amana ce, wa'anda suke ga amanonin su wa ahdin da alƙawarin su ra'u na kiyayewa su kai in an ka ba amana ku tsare amana in an ka ba ku hako hake da kyawu ba a son a ba mutum amana ya ci amana mace amana ba mutumin ƙware na ba abinda amana abinda an ka baka an ka ce an yarda da kai an baka hako ne to shi amana ko sana'a ta za ku yi da kai da wani ya baka kuɗi ne to wannan shi amana to bayan Allah na kware masu tsare amana da kyawu ra'u na suna hakita ta da kyau walladina wa bi shahadatihim qa'imun wa'annan da suke tsayuwa da shedodin su suna ba da sheda yadda ya kamata walladina hum ala salatin hafidun wa'anda suke tsare sallolin su kuma kun ga ya fara da salloli illa musallina kuma ya kare da salloli wato waɗanda ke tsare sallolin su na farilla da na nafila da kyau to ulaika fi jannatin mukramuna wadanda za a shiga da su cikin aljanna bai karramawa ka sa mu cikin su ya rahama amin fama lil ladina kafaru fama lil ladina kafaru qibalaka muhdin an al yamin wa an al jamal idin آياتنا كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا أبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نسب يوجدون خاشعة أبصارهم ناقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون كما أبنا ya ci gaba famalin kafa kafaru kibalaka shi menene ya samu kahiran da annan kibalaka dabra da kai wato wajenka muhudi ina suna sauri lami ne wajen dama wa shimali da wajen hauni izina jama'a jama'a misame su ni suka ga dana ni an bukata su ni an matsalar su da ma kullum ra'in minhu an yi kala jannata na'im halan kowanne mutum yana da sa a sashi aljannan ni'ima na sun ga ana rabon kaya su kahira sai suna ta gaggawa Allah ya ce subhanahu wata'ala shin nisa ne su suna zaton kowa a shigar da shi jannata na'im ne suna zaton kowa a bashi aljanna ai ya aljanna aka ba aljanna yan wuta ko wuta attasu kalla ba a sa kowa da kowa aljanna yan aljanna aka sawa aljanna inna khalaqnahum mimma ya'lamun ai su mutane sun sani ma halice su da abin da sun ka sani da ƙasa an kai kakansu da da da mani an kai su sun sani wala ubatumu bi rabbil mashariq ba ni rantsuwa da ubangijin gabaci wal magharibi da yammaci inna laqadiruna mu muna da iko ba sai na rantse ba mu muna da iko ala an nubaddila khairan minhu akan mu canza mutane wa'anda sun kai wadanga wadanga idan sun kibin mu muna da ikon mu canza su mu kawo wasu wa ma na hana bi masulukina kuma mu ba ba ba a cere muna wato in Allah ya so ya kama mutum babu mai iya cere ma Allah da rangwanta mana ya Allah ya wanda babu mai iya cere mai sai wanda ya ga dama Allah ka kare mu Allah ka kare mu ka kare mu daga hanyoyin shedan da jama'a Allah ya ce fadarhum qalisu yaqudu su ci gaba da kutsawa da suka yi wayal abu su ci gaba da wasan da suka yi ana cewa su daina kuce kuce su daina wasanni su daina shagala ga abin da zai shagaltar da su ga addinin sun ki to fadarhum qalisu yaqudu su kutsa da soke soke wayal abu su yi wasa hatta yulaqu hasu game da yawan alladhi wa'adu wa yanin su wanda an kai musu alƙawari kyale su ai za su gamu da yanin yau mai ya karju na mina shi ranar da za su to daga kaburburra shira'an suna sauri wadan ranar kiyama an ce da an taso daga kabari kowa zai taso yana sauri wajen karɓa kira na mai kira wanda ka kira yana cewa a hito daga kabari da za su hito shira'an suna sauri ka annahu su bin kace suna tayana zuwa ga wata wata tuta wadda an ka kawo yau yufiduna suna suna kakkaɓe abin nan jikinsu suna kakkaɓe kura suna ta sama na suna kakkaɓe shi ata khashi'ata absarun idanunsu ta kaskanta ta walakanta tarhaquhum billa walakanci ya lullube wato suna cikin kaskanci da walakanci dalika al-yawm alladhi kanu Aduna, wannan yini shine yinin da sun ka kasance an musu alƙawari wato ranar kiyama kenan Allah ka sauƙaƙa mana nan duniya da cikin wannan yini don albarka sunayen ita ma suratul ma'ariji wato ta ƙare Allah muna roƙonka bai asma'ikal husna wa sifatikal ula yadda ka gwada mana kan sasu ma'adu Allah ka mana shan wahal ga tsada sun kasa ga tamu ka mana shan nan ka gani cikin ga tamu ka gwada mana hirgita ka gwada mana ƙarshen hirgita da tsoro wanda ma gani cikin garin nan nama da ƙauyukan Allah duk wata damuwa da muka fama da ita Allah da albarka wannan sura wanda ka gwada mana ƙarshen ta Allah ka gwada mana ƙarshen wahalolin nan ko waɗanne ne da albarka wannan sura ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙara mana ƙarfin imani da lahiya da wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan ga da cikunkunan ga Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su duk damuwar da a cikin zukatan ga Allah ka gusar da ita duk tsoron da a cikin zukatan ga Allah ka gusar da shi kuma Allah ka gafarta mana ka shi ibado ibadodinmu Allah ka anshe ibadodinmu Allah ka anshe ibadodinmu Allah ka amintar da muwa da amincinka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah alhamdulillah sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka billahi al-ahadi as-samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana muna roƙonka Allah bai asmaika husna Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da yargita Allah ka gusar da tashin hankali saboda ramaka Allah ka gusar da ciya da talauci ka gusar da rashin abinci da albarka sunayenka da tawagan ka maɗaukata. muna roƙonka Allah bai a sama ya kalhosana Allah ka cusaya mana duwa da duniyar ga ta kasance Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau Allah ka fi ƙarshen Allah ka fi ƙarshen Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka tsarkake imanin mu Allah ka tsarkake ayyukan mu Allah ka tsarkake manowahin mu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikhlasi cikakke Allah Allah ka ba mu ikhlasi cikakke Allah ka ba mu imani cikakke Allah ka azaita mu ayyuka na ƙwarin, Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu uwayen da kakanninsu. ka gafarta ma da da iyali da zuriyar mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su Bayan da ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su ya Allah duk abin da muka tsoro mun roke ka tsari ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna ƙara roƙonka Allah da asma'i asmaikal wace ba duka ula Allah ka zaunar da kasan malahiya lahiya Allah ka zaunar da arewa malahiya lahiya Allah ka zaunar da jihar malahiya lahiya kakka bari kowa ya ba mu tsoro kakka bari kowa ya hirgita mu Allah ka zaunar da garin nan namu da kauyuka ne lahiya ka tausaya mana ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan gari da dukkan kauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu ka taimaki almusira da jama'a ta ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu Allah duk inda muka ta ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya lahiya da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka da asma'ika wa sunawa sifatika ula allahumma gana wa na ati dunya na tura'a wa aba amma sallallahu alaihi wa sallam malakal kullu wa mulku kullu wa kullu wa ila alaka lin qawdu bika la zakku amma ghafir lana walidina wa lil mu'minin wa lil mu'minina fil mat ahya minhum wa al amwat سبحانك رب العزة عما يصفون السلام والحمد لله رب العالمين آمين